هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه innaka sami'ud du'a a wannan lokacin da annabi zakariya ya ga arzikin da Allah ya bana na Maryam binta Imrana wanda ya saba wa yadda al'adar Allah take ta azurtawa sai ya fatan Allah ya azurta shi da ɗa duk da halin da yake kai na tsufa ga matarsa bakarara ba ta haihuwa sai ya ce ya ubangiji ka bani ɗa nagari Haƙiƙa, kai mai jin addu'ar wanda ya roƙe ka ne mai amsa masa ne